bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da jinjinawa a gare shi da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugabanmu annabinmu mai shiryar da mu mai cetonmu salawatullahi wa salamuhu alai ina salati da sallama a gare shi da mutanen gidansa da matayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala Sa'an nan wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nake so mu tsaya mu ɗanyi waƙafa tare da shi dangane da abubuwan da Allah ya jarrabe mu da shi suke faruwa a ƙasashenmu a yankinmu na yaɗuwar fasadi da ɓarna wadda Allah kaɗai ya san iyakarta da kuma inda ba ta tsaya. Wannan hadisi wani sahabin manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wa sallam. Wasu na ta mishi Abdul Gifari ko Abis Al-Gifari. Wata rana ya hau kan rufin ɗakinsa. sai ya hangi wasu mutane suna ƙaura za su gudu saboda wata annoba da ta sauka tana kashe mutane sai ya fito yana cewa ya tsa'unu kuzni annoba ni zo ki kama ni ya tsa'unu kuzni ta wani ya sai da shi haba to kake ka mutu baka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada ɗayanku ya yadda ya yi burin ya mutu ba la ya tamanna yanna ahadukum al-maut ko dan wani tsanani ko wani ciwo ko kaza ko kaza ya ce tabbas annabi ya faɗa haka amma wannan hadisin akwai abin da annabi yake nufi sai dai nima ina so mutu saboda wata magana da nufi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa Ya ce na ji annabi ce badiru bil maut sitta akwai wani hadisi da yake cewa badiru bil a'mali saba'an ka qita illai layl musulun. wannan ba wancan hadisi din bai wannan cewa badiru bil maut sab'an abadiru bil maut sitta ku sauri ku yi gaggawa ku nemi mutuwar mata zo kafin abubuwa guda shida su zo ma'ana ku yi fatan Allah ya karɓi ranku kafin bayyanar abubuwa guda shida Ba da rubin mauti sittan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko imratus sufaha ma'ana imaratus sufaha shugabancin wawaye shugabancin jahilai kafin shugabancin jahilai yau kafin shugabancin wawayen mutane yau wannan shine na farko za mu ji irin sharhin da malamai suka yi gwargwadon abu na biyu yawan 'yan sanda kasarati shurat yani shurta 'yan sanda za su yawa abu na uku bai alhukum din mai son ya samu gaskiya a kotu ko a gurin hukunci to kawai ya ba da rashawan gwargwadon abin da ka bayar gwargwadon yadda gaskiya za ta tabbata a kanta abu na hudu annabi yace istighfafan bidam daukar jini daukar kisa daukar rai shi yafi komai sauki yadda ka san kiyashi ka murtsike da kafarka abu na biyar annabi ya ce ƙatsi akan rahim yankewar zumunci abu na shida annabi ya ce wasu matasa da za su taso sun iya karatun ƙur'ani sun iya hajja <coughs> sun iya tajawidi sun iya rera ce za su mai da ƙur'ani ya zama mazamir abin jin gara ya sauti kawai da jin daɗin murya wanda ya iya murya ya iya sauti annabi ya ce shi za su gabatar da shi su ce wuce kai mana limanci ko da bai fahimci komai a addini ba ko da kwashi yake kasa da su game da fahimtar menene hakikanin addini al-imamu ahmad shi ma ya rawaita wannan hadisi a cikin musnad ya yan uwa abin da yasa na kawo mana wannan hadisi gaba ta hudu da ma gaba ta farko da annabi yake maganar wawayen shugabanni da kuma maganar zub da jini wannan maganar mun sha mai ta kuma ba zai yi shiru ba ina jin tsoron abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ya ɗabbaka akan wannan ƙasa wani mutum ne ya kashe rai guda 99 ya zo gurin wani neman fatawa ya ce kana ganin akwai yiwuwar tuba kuwa ya ce ka kashe rai casa'in da tara ka rika tunanin Allah zai karɓi tubanka tafi ka bani guri sai ya cike da shi na ɗari ya kashe shi to amma sai zuciyarsa kuma tana gaya masa yanzu ba yadda za a yi kuma in tuban sai sake tafiya gurin wani malami ala gafata malam na kashe rai ɗari har da wancan malamin ke fa halli min tauba akwai kofar tuba gare ni akwai yiwarin tuban ya ce kwarai ai kofar tuba a buɗe take ai babu yadda za a ce Allah ba zai gafarta maka ba sai dai inda matsalar take yanzu kai kana cikin wata ƙasa da ake kira arzis su'i mummunar ƙasa fa innaka bi arzis su kana mummunar ƙasa da kana so Allah ya karbi tubanka ka tafi guri kaza ƙasa kaza inda barna ba ta yaɗu ba kisan kan bai yaɗu ba barna ta sabo ba ta yawa ba ka je ka tuba ka bauta wa Allah tare da mutumin nan ya tafi ya yi rabin hanya ya fara shiga boda na watan shiga ƙasa sai Allah ya karɓi ransa a wannan guri a takaitan takaitawa annabi ya ce mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka zo aka fara debate tsakaninsu wasu na namu ne wayannan suna namu ne ƙarshe Allah ya ce a yi kiyasi a auna a yi mejarin <clears throat> a ga ina ya fi kusa wannan mummunar ƙasar da ya baro ko waccan kyakkyawar ƙasar ya fi kusa da ita annabi ya ce aka auna aka ga ya fi kusa da waccan kyakkyawar ƙasar sai Allah ya ce a sa shi cikin waccan kyakkyawar ƙasar a gafarta mishi Allahu akbar duk da ya kashe rai ɗari na mahallin shahid ne mummunar ƙasa da annabi abubuwan da suke faruwa wallahi kasar mu tana nema ta zama mummunar ƙasa irin wadda annabi ya faɗa bayan da ƙasa ce da muka santa mai albarka ƙasa mai arziki ƙasa da aka santa da da zaman lafiya da kwanciyar hankali da yadda ake zuwa daga gida daga duniya ko ina min ha'il alam ana neman arziki ana neman ana bude kamfanin nika ana investin abubuwa yanzu komai ya riga ya tsaya can mutane daga waje tsoron shigowa suke wanda suke cikin ma guduwa suke su tafi koma ina ne su je inda za su wulakanta su je inda a hanya masu mutu saboda rashin tsari da rashin kyakkyawan shugabanci da yadda kasar jinin an adam ya zama wallahi wallahi shi ya fi shi daraja wannan ba ɓoyayyen abu bane a gurin duk wani mai hankali ya sani ba kuma burin mu wai mu maimaita abubuwan da ke faruwa ba wanda bai sani ba manufar mu ne, wai me mafita kuma me ya sababa waɗannan abubuwa kuma a haka za mu raye? kuma za mu jira ne har sai abin ya zo kanmu sun kana bi ana an kashe wani an kashe wani wani ma ya mutu kana jin labarai masu tada hankali kana ganin abubuwa da idanka masu tada hankali su kuma shugabanni mafi yawanci <clears throat> abin ma baya gabansu tun daga gwamnoni musamman su suke da manya-manyan laifi da ake aikata waɗannan abuwa a ƙasashensu a jihoshinsu kuma musamman jihoshi goma sha tara na arewa an bi duk matakan da ya kamata a bi su zauna da sarakuna da malamai da masu hankali da masu kuɗi don a ɗauki mataki sauran ƙararan sauri mataki na gaggawa amma kullum ana jilewa abin kullum ana ganin abin kamar ba komai ba na rantse da Allah sai wata rana sun kasa zuwa kamfen ba wai daji ba cikin birnin Kano ma su zo su yi kamfen wallon da za su ba su da kansu ballantana a sake zaɓar su su koma kan shugabancin da suke tunanin kujerar su suke karewa babbar matsalar da muke tunkara ya yan uwa kar ka yi zaton wai matsala sai karama na sha faɗa na ce akwai abubuwa da ya kamata ka yi la'akari da su guda biyu manya-manya wanda za su baka tsoro su baka mamaki game da makomar wannan ƙasa kuma musamman yankin arewa shine na farko ka kalli yadda wannan kidnapping al-khatar al yake yaduwa kamar wutar daji kullun karuwa yake masu kisan nan karewa suke daba daba tim tim daban-daban wallahi wani da aka yi kidinafin din su yake in an sako kama ka biya kudin fansan bayan wahalar da ka sha da azaba to za su gaya maka ka fasan yadda za ka fita daga dajin nan don za ka iya fadawa wani tim ɗin. suna nan da yawa sun ne daban-daban ƙungiya ce daban-daban ko ba daji ɗaya ba ba ba a katsina a sokoto a ainihin wata misali zamfara kebbi ina ne abin har ya fara yaduwa su ma kudancin najeriya da da muke ganin da ɗan sauƙi wanda tun asalin abin da san ma a gurinsa aka fara kwaikwaya yabi su ma abin ya yadu har ma saboda sharri da kazafi suke ganin kamar ma 'yan arewan ne suke zuwa suke musu alhali abin ne yake zai ma ya zama ruwan dare ya game najeriya gaba ɗaya ya zanto ba za ka je kudin ba ba za ka zo arewan ba wallahi duk matafi yanzu a tsorace yake kuma abin da zai fitar maka da hankali shine duk mutumin da yake fita kasashen waje na kusa da mu ba nesa ba a mota zai gaya maka cewa daga ya shigo Najeriya a lokacin hantarsa za ta fara kaɗawa. Zai fara tsoron, zai fara firgici don ya shigo gurin da babu tsaro. Amma yana fita daga Najeriya, hankalinsa kwance, tafiya karfe ukun dare baya jin tsoron komai, amma da ya shigo Najeriya, kuma musamman yankin Arewa. sai kuma fa'iza rake bu filfilki da'awun laha makulisina lahuddin falamma na jahun ilal barri da an shigo arewa sai ka fara addu'a sai ka ganka a gidan a kowane irin titi akwai inda ya zama kufai ba kama isa ka ba na taba faɗi a nan na ce akwai inda wallahi wasu za su je ta'aziyya sokoto gurin ɗan uwa malamin mu mala abubakar alfurkan yan sanda da sojoji suka ce da su hukuma mu ma kanmu iyakar mu kenan nan fure ba mai samu ƙara gaba ba amma in kun gala ku yi wucewa ku wuce wallah haka suka dawo ba su tafi ta ajiyar ba wannan ita ce ƙasar da muke rayuwa a cikin babban abin ta da hankali shine idan ka kalli wayannan masu kashe-kashen kaga irin makaman da suke nunawa kaga irin bindigogin da suke rikewa wai bindigan nan da makaman nan dan Allah a daji ake sai da su shin mai da suke samu na fetur da suke hawa waɗannan ababen abin hawa a daji ake sai da shi abinci da suke ci rayuwa da suke ciki ta rafahiyya a daji ake sai da shi wa yake kai musu abinci wa yake kai musu mai da suke hawa mashinan nan wa yake kai musu wa'annan bugayen makamai har su iya tinkara soja har su kori soja har su yanka soja idan an yanka soja mai tarbiyya soja mai tadarili soja wanda ya tirenin ya tsira ya gudu ni da ban iya rike bindiga ba da ni da kai don Allah ya rami idan mun gan kuma kisa suke na wulaganci kawai kuɗi kawai yadda ka san abauta wa kuɗi ake kuma ga kuɗin tsubu-tsubu na Najeriya ana kai musu yana komawa hannunsu za a wayi gari tattalin arzikin gabaɗe zai koma hannunsu muka tafi a haka talauci ya ƙaru bala'i ya ƙaru kasuwanci ya tsaya duk kudin Najeriya wallahi zai koma hannunsu don kashi suke bukata ba sa bukatar transfer kuma ka ji ana ambatan kudin da ka ba zai dauka ba kawo miliyan hamsin kawo miliyan kaza miliyan hamsin a gun talaka wallahi wani bidiyo da na gani ya hana ni bacci mutane uku ne fa miliyan hamsin hamsin wannan tun da an yi sati da kai ka kasa kawowa suka fara gwada a kansa suka tarbe shi nan take sauran guda biyun tsoro ya kama su kasa ma tashi suka yi su ma sun ɗauka sun mutu ɗan ki na faɗi ya ce ku tashi ke mutun da ba ku mutu ba ku ɗauki sauran ku jefar da shi suka ɗauke shi kamar tinkiya suka watsar da shi Ita kuma wallahi kai ne next in ba a kawo miliyan hamsin ba yana kira cikin tsoro don Allah ku kamule hamsin ni ne na biyu idan ba a kawo ba babu maganar rahama ko tausayi ko insaniya ko sanin cewa wannan ɗan adam ne kuma duk duniya tana gani manyanmu na gani shugabanninmu na gani ban ce ba sa ƙoƙari ba Allah kaɗe san irin ƙoƙarin da suke yi amma babban abin tsoron shi ne abu na ƙarshe da nake so ka gane zamanin kudular mai girma kudular ya taɓa yin wata magana mai ban tsoro da ban mamaki kuma har yanzu wannan magana ce take aiki ya ce kai shi yana zargin da wasu daga cikin ɗan bindiga da boko haram ake mitin da su a duk inda ake zama me yake nufi da wannan magana wato akwai munafurci a wannan ƙasar akwai jami'an tsaro masu gaskiya masu ikhlasi masu son su kawo gyara. masu son su yi maganin wannan abin amma wallahi akwai munafukai munafukan kuma ba wai daga kananan ba daga manyan masu ba su information masu ba su labari masu gaya musu duk abin da ake ciki wannan shi ne babban tashin hankalin da ba za a cin nasara saboda munafurci shi yake hana cin nasara sai da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in zai tafi yaki saboda munafikai wallahi baya iya cewa guri kaza zan je sai yayi tauriya sai yayi sai ya sai ya kauce ya ce jama'a yau za mu je zariya ne in yace Zariya to ba zariya yake nufi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe so yake ya kauce yayi hanyar Jos so da haka sai an je Zariya. sai a dawo sannan abu a ɗauki hanyar jos jos yake son zuwa ma sai sai zariya ko kaduna saboda gudun abin da munafukai suke yi wannan abin yana cutar da hakikatan hukumar najeriya samun munafukai daga sama har ƙasa sannan a cikin mu talakawa waɗannan abubuwan da na faɗa idan wayancan manyan bindigogin da arsashen da ake kai musu manya ke kai musu da haɗin bakin masu hanya da sauransu to abinci da fetur da menene yau sai ka ga talakan shi ma kuɗi yake so ya samu sau da lalacewar ƙasa wallahi in ka kai jarka ɗaya ta jarka ɗaya dubu misali ko galan ɗaya da ake sai da shi dubu takwas yanzu idan ka je wallahi za su iya baka dubu hamsin ko ɗari idan ka kai musu fetur galan ɗaya dubu ɗari za su baka shi kuma ɗan najeriya tun da kuɗi yake bautawa ya san duk hanyar da zai biya kai wannan galan ɗayan don ya samu dubu ɗarin a zo a ci gaba da kashe ɗan ƙoshi kaga har mace za ta sa a cikin hijabinta abubuwa na tada hankali da ke nuna babu yadda za a ci nasara a wannan harkar sannan abin ya yi yawa duk dajin da kake tunani akwai su akwai wasu a ce lafurawa wasu a ce boko haram wasu a ce bandit wasu a ce kaza abin ya fi karfin jami'an tsaro wallahi kaji shi kansa ba kiristofa din cewa yayi ya kamata kawai a haɗa kai da samari din kawai a shiga dajin nan abin ya wuce tunani a kashe ma mutum a a ɗauki gawarsa sama ba zai yi ba sai dai masa salatul a yi masa sallah a gida kuma waye ya san inda zai fada waye ya san inda za ta rikki shi da haka suna da bala'in informers a cikin mutane suna da bala'in munafikai da suke kai musu labarai da haka duk ɗan sanda da soja da suke da kyakkyawan niyya da suke so su aiki abin ba za su nasara to kenan wallahi ya ishe mu lalle mu zo mu fahimci wannan hadisin da kyau cewa lalle ya kamata a ɗauki karari fauran a ɗauki mataki na gaggawa na yaya za a yaƙi wannan abin cikin gaggawa in ba haka ba kafin abin ya zai fi ƙarfin najeriyar ma gaba to a cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akwai imratu sufaha jagorancin wawaye wannan kuma a fili yake mafi yawancin shugabannin namu wawaye ne wawaye shine fa magana hankali a tare da wallahi za a iya kashe masallacin nan kakaf kuma gobe ka ji shugaba ya yi tafiyarsa ya tafi yawonsa ko ta ma ba za a yi ba ballantana mu yan arewa mu da ba yan gata ba mu da ba ba mu da muke bora ba muwa ba mu da muke jininmu bai zama komai ba a iya kashe masallacin nan kakaf wallahi a ci gaba da harkoki ko ta aziya ma ba za a aiko muku ka diba abin da ya faru a koyo din nan na sace yara shi gwamna din sai yi makin da yake kowa ya ɗauki kayan abinci da kuɗi kashi ya je tara ya je community din mutanen da abin ya shafa ga su talakawa ne in ka gansu ma kafi su shiga mai kyau kafi su alamar din daɗi suka je da kuɗi makudai da kayan abinci an zo a rage musu raɗaɗi a ba suka ce wallahi ko ƙwandala ba sa ko shinkafa ba sa ku kwashi kayan ku ku tafi da su mu ƴaƴanmu muke su a damunan wallahi ba wanda ya karɓa na ce Allahu Akbar da arewa ne na farko ma sai mun yi warwa ta wallahi kuma sai mun yi godiya Allah sai an yi warwa a yi godiya amma wallahi ba su karba ba ranar wata talata su da kansu jami'an da ya dura suka kwashi kayan da kansu suka ɗora a motar suka wannan ne ra'ayi wannan shi ne zamin wannan shi ne alamar suna da manya suna da hankali sun san abin da suke mu ‘ya'yanmu muke so ba abinci muke bukata ko kuɗi ba dole kuma suka sa shugaban ƙasa iya da abin da zai da mataki na soja da menene har mutum dubu ɗaya aka ce a ɗauka wanda za su taimaka wajen nemo duk inda yaran nan kuma suka ce ga ƙuri'a su tana nan in ba ka musu yaran nan ba wallahi ba za su yi zaɓe ba shi kuma ɗan siyasa abin da yake jin tsoro kenan ya ce ba za ka zaɓe shi ba mu yanzu a arewa ba mu da wani shugaba ɗaya mai furfura da ya isa ya mutanen kano karfi zaɓuwa ne babu shi komai iliminsa komai shekarunsa komai tsoron allah shi Da wani ya ce munafiki ne shi ma ba za abu ba wannan wata irin rayuwa muke wata irin rayuwa ce abin tsoro ne abin firgici ne da haka har gobe ana ci gaba da nemo musu inda yaran su wallahi ya yan uwa waɗannan abubuwa da suke faruwa babu abin da za mu iya ta'wa illa abu biyu na farko kamar da na sha faɗa dole ne mu haɗa kai ba da manyanmu da ƙanananmu lalle a tunkari wannan al'amari da gaskiya da ikhilasi da jin tsoron Allah akan da gaske ana so a kawo ƙarshensa kuma da kirista da musulmi kada wani kirista ya rika jin cewa ba harkar sabati ko wani musulmi ya rika jin ba harkar sabati wallahi wannan harka ta fi ƙarfin magana a asiri magana sai tana lankwame kowa tana kashe kowa da kirista da musulmi ku haɗa kai wallahi ku ceci wani al'amarin ku ceci ƙasarku ku ceci al'ummarku ku taimaka waɗannan jami'an tsaro na gaskiya A kan ya za a yaƙi wannan al'amari duk wanda aka same shi kuma in foma ne shi wallahi a ɗauki mataki a kansu kwanan ba a wani guri mahaukaciya ma aka samu tana waya mahaukaciya wallahi in ka ganta mahaukaciya ta ce da hankalinta za ta koma gefe tana gaya musu ga mota iri kaza nan ta taho ga mota nan kanta ko dan kwali babu ta haukace ashe da hankalinta kuɗi take samu biyanta suke yi wai wannan shine dan gari ko wannan abubakar rabi abubakar din da aka kama fama ne ba na janar babban soja mai magana da yawun 'yan sojoji fa na najeriya gaba daya a ce yana hannun 'yan kidinashi da mace shi uwar gidansa yana wulakanta a hannun wannan wasu irin rayuwa kuma duk firci ne don yi wallahi sau da aka lallai karar ɗaukar mataki na gaggawa daga al'ummar malamai na sha faɗa har yanzu suna da sauran mutunci a idan mutane ki kira na gaggawa duk gwamnan da ba zai zo ba a gaya wa talakatuwa ga Najeriya ya zo a zauna da shi gwamnoni goma sha tara da kiristocin da musulman su zo a zauna da su duk abin da ake bukata na kayan aiki su bayar duk wani mataki da za a ɗauka in ba haka ba siyasar ba za a yi ba ba wanda za a zaɓa malamai su kira a kira shugabanni a kira duk wanda suke da har sojojin da komai menene bukatar me suka fi so me suka me me suke kauna wallahi ko menene ya kamata a tsaye da shi tak a taimaki wannan harkar tsaro din rai yana salwanta a banza ana kashe al'umma ba tare da haƙƙi ba istighfafan biddam annabi daukar jini ba komai ba su wayannan mutanen ba su da rahama ba su da tausayi in za ka gane ba su da tausayi ka je hannunsu ka gani na farko ɗaure ka za a yi na biyu ka sha duka na uku ka sha yunwa ba mace mai ciki ba namiji ba yaro kowa ka masu har jarirai na rantsi da Allah a wani kilis da na gani shekarun jiya har ƙananan yara mata an kama da su yaran nema na ga suna ba su ruwa wai su sha ƙananan yara na boye wani ya ce kwanansa biyu ko ruwa ba a ba shi ba kuma su su harbi mutum wannan yadda ka san kiya shi ba ka da kuɗi ba za a kawo kuɗi ba ba za a yi magana ba wallahi za su kashe ka da haka wannan abu ya fi ƙarfin a tsaya a zuba ido kawai a ce wai sai addu'a kadai sai salati sai kaza sai an yi wannan sannan mu zo mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah duk munafikai a cikin talakawa da cikin gwamnatin da ko ina ne ya ubangiji Allah kai mana maganin Allah ka tona musu asiri duk wanda ke da hannu wajen tafiyar rai daya ya ubangiji ka tona masa asiri wanda kuma duk zai iya daukar mataki na kowane iri ko ta shawara ko ta me yaki yayin shiru ya ubangiji shi ma ka gama da shi ya ubangiji Allah ka ba mu mafita Allah ka kama na mafita Allah ka cece mu Allah ka cire mana wannan musifa da wannan bala'i Allah ka kubutar da mu وصلى الله وسلم وبارك وقوم الى سلام Thank you.